Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 18 ga watan Nuwambar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Mahmud zai ba mu kanin labarai. Jami'an Ukraine da Turkiya sun cimma matsaya kan yadda za a ci gaba da safarar hatsi ta tekun Bahar al-Aswad hannun da tsawon watanni hudu. kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun nemi da a gaggauta nuna matsin lamba ga iran domin ta dakatar da hukuncin kisa da take yankewa waɗanda aka kama suna zanga-zangar adawa da gwamnati shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta ce ba za ta sake neman ragamar shugabancin 'yan democrat ba amma za ta ci gaba da zama a zauren majalisar to da lakanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta kafa wani kwamitin wucin gadi mai dauke da mutum bakwai da zai gudanar da bincike a kan yadda aka kasafta naira biliyan 500 na bankin raya kasa ga shiyoyi shida na kasar don amfanar kananan masana'antu da sauransu. da gwamnatin eh, buhari ta sha fidda wayansu a hanyoyin da za a taimaka ma talakawa amma har yanzu ba a gani a ƙasa. Za kuma a ji tattaunawa da wakilin sashen harsunan Afirka na muryar Amurka a wurin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a fara a ranar 20 ga wata a kasar Qatar. sannan kuma kamar kowace juma'a muna tafara da shirin manuniya wanda isa lawar ikara ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum. Jami'an Ukraine da Turkiyya sun cimma matsaya a ranar Alhamis kan yadda za a ci gaba da safara hatsi ta tekun Bahar al-Aswad hannun da ƙarin watanni hudu ƙarƙashin wata yarjejeniya. Wannan mataki da ƙasashen suka ɗauka na zuwa ne kwanaki biyu gabanin karewar wa'adin farko wanda zai ƙare a ranar Asabar ƙarƙashin matsayar da aka cimma tsakanin Turkiyya da Majalisar Dinkin Duniya a watan Yuli. inda aka amince da ci gaba da safara hatsin da aka katse sanadiyar mamayar da rasha ta yi wa ukraine babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi lalemar habin da tsawaita shirin inda cikin wata sanarwa da majalisar ta fitar ya ce a shirye suke su ci gaba da marawa shirin baya Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun nemi da a gaggauta nuna matsin lamba ga Iran domin ta dakatar da hukuncin kisa da take yankewa waɗanda aka kama suna zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma jingine aiwatar da hukuncin. Sashen shari'ar ƙasar ta Iran ya ce tun da aka fara zanga-zangar wacce aka kwashe wata biyu ana yi, an yanke wa mutum biyar da ake tsare da su hukuncin kisa a ranar Lahadi, bayan da aka kama su a wajen zanga-zangar. Cikin wani sako da ya aiko wa muryar Amurka, daraktan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Iran mai hedkwata a Oslo, Mahmud Amir Mugaddam, ya ce gwamnatin ta Iran na amfani da hukuncin kisan don ta tsoratar da jama'ar ƙasar. shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi wacce ita ce mace ta farko da ta taba rike wannan mukami a kasar ta ce za ta ci gaba da zama a zauren majalisar yayin da 'yan republican ke shirin karbe ragamar shugabancin majalisar a watan janairu amma ta ce ba za ta nemi shugabancin 'yan jam'iyyar democrat a majalisar ba wanda hakan ya kawo ƙarshen shekaru ashirin da ta kwashe tana jagorantar jam'iyyar I will not seek re to Democratic leadership in the next Congress. Ta ce ba zan sake neman takarar shugabancin jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki mai zuwa ba. Ni a irin nawa tunanin lokaci yayi da zamu bar matasa su jagoranci 'yan Democrat da nake matukar mutuntawa. Cikin wani jawabin minti 15 da ta yi a zaren majalisar a ranar Alhamis. Pelosi mai shekaru 82 ta yi waiwaye kan shekaru 35 da ta kwashe a zaren majalisar inda ta yi shugabancin shekara takwas. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana karashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Majalisar Dattawan Najeriya ta kafa wani kwamitin wucin gadi mai dauke da mutum bakwai da zai gudanar da bincike akan yadda aka kasafta naira biliyan 500 na bankin raya ƙasa ga shiyo shida na ƙasar don tallafa ma ƙananan masana'antu da sauransu. Kafa kwamitin binciken ya biyo bayan wani kudirin zargin badakala ne da sanata mai wakiltar Borno ta kudu Muhammad Ali Indume ya kawo zauren majalisar dattawan. To sai dai wasu sanatocin na ganin binciken ba zai yi wani tasiri ba. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani. A cikin jawabinsa ga majalisar dattawa, Sanata Alin Dume ya ce rahoton da bankin raya ƙasa ya fitar a ranar 13 ga watan Yuli na wannan shekara da muke ciki ya bayyana yadda aka kasafta naira biliyan 483 a matsayin lamuni da ya kamata a tallafa wa ƙananan masana'antu domin ceto su daga rugujewa. Ndume ya ce abin da ya ɗaga masa hankali shine cewa kashi goma sha ɗaya cikin ɗari na kuɗin su ne aka ware wa jihohi goma sha tara na arewa wanda ya kama naira biliyan hamsin da uku da miliyan ɗari da talatin kacal amma jihar Legas ya samu kashi arba'in da bakwai cikin ɗari wanda ya kama naira biliyan ɗari biyu da ashirin da bakwai da miliyan goma shi kaɗai. Dalilin da aka yi wannan banki da kuma kuɗaɗen da suke raba borwa din ya je hannu waɗanda ya kamata kuma a gani a kasa ma'ana a gani cewa masana'antu suna tasowa to ta hanyar taimakon wannan banki din tunda an kira shi ma developmental bank of nigeria dalilin yin sa kenan central bank ta sha da gwamnatin eh, buhari ta sha fidda wayansu a eh, hanyoyin da za a taimaka ma talakawa amma har yanzu ba a gani a kasa don matsalan wayanda aka sa su su yi to shi yasa muke so mu yi bincike a senate in akwai wayanda suka hana ruwa gudu a sanya da za a kau da su Ndume ya ce an kafa bankin raya ƙasa wato DBN ne domin ya rage matsalolin da kananan hukumomi da matsakaitan kamfanoni ke fuskanta a kasar ta samar musu da bashin kudaden ta hanyar da za ta dace da kasuwa mai dorewa domin a samu farfado da tattalin arzikin kasa cikin gaggawa amma haka bai samu ba sai bala'in talauci da al'umma ke kuka a kai. Amma ga sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa Ahmad Babba Kaita yana mai ra'ayin cewa kafa wannan kwamiti na bincike a daidai wannan gaba da mulki ya riga ya zo karshe bata lokaci ne kawai. Ni na ganin an kawo wannan ne kawai don a kara bata ma 'yan najeriya hankali da kuma bata musu lokaci ba ne goyon bayan wani kwamiti a sabo gwamnati ta zo ta yi binciken abin da ya faru abin da zai kara ba haushi da kuma abin ta babban takaici shine duk waɗanda suke ba da hanyoyin tallafin nan da manya-manyan arewa da ministocinmu da famsec famsec ɗinmu da kuma head of agencies na waɗannan kuɗaɗe ko kuma abubuwan da ake ba da don tallafi duk su ne suka cika wurin in kin dawo nan majalisa mu ma muna da irin namu laifi saboda kwamitoci kwamitocin mu dama ya kamata su sa ido kan irin waɗannan abubuwan to kuma yanzu abu ya zo ƙarshe sai a zo a ce an yi wani kwamiti kwamiti din ma ɓata lokaci ne Sanata mai wakiltar Neja ta Arewa Muhammad Sani Musa shine ke jagorantar kwamitin tare da Sanata Abdullahi Ibrahim Dan Baba da Sanata Ayo Akinye Lure da Sanata Matthew Orogide sai Sanata Uche Lilian Ekunife da Sanata Sadiq Umar sai Sanata Muhammad Alin Dume da kansa. An ba su makonni biyu su kammala aikin binciken su gabatar wa majalisar dattawa da rahoto. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Mahmud da karashen labaran duniya. Hukumar alazan Najeriya ta nakon ta ce za ta fara tattaunawa da hukumar aikin hajji da umra ta Saudiya don fara shirin aikin hajjin baɗi. Nakon ta bayyana hakan ne a taron bitar aikin hajjin da ya gabata a taron da ya samu halartar masu ruwa da tsaki. na lamuran aikin hajji a Najeriya a Abuja. Wakilin muryar Amurka Hawa Umar ta halarci taron bitar ga kuma rahoton da ta aiko mana. Ina farin cikin sanar da ku cewa ba kamar aikin hajjin da ya gabata ba da aka fara shiri a makare don rashin samun bayanai daga Saudiya. Ma'aikatar aikin hajji da umara ta shaida mana cewa shirin aikin hajjin baɗi zai fara ne ta taron na'urar yanar gizo a faifan bidiyo za a gabatar a ranar 21 ga watan Disamba tsakaninmu da Saudiya. In ji shugaban hukumar alhazan zikirullah kulle Hassan. Ya ƙara da cewa an shirya taron ne da zammar tattaunawa don gano irin ƙalubalen da aka fuskanta a aikin hajjin 2022 don samo hanyoyin da za a hana faruwar hakan nan gaba. Shugaban kwamitin alhazai a Majalisar Dokokin Najeriya wakili Abubakar Hassan na Laraba ya bayyana wasu daga cikin kalubalen da aka fuskanta aikin hajjin bana. Akwai maganar rashin alhazai wanda ba su samu sun je Saudiya ba saboda matsalar biza ko kuma ce matsalar jirgi da zai zo ya kwashe su. Wasu jihohin kuma jirgin da aka ba su ya dauke su ya kai su aikin hajji ba su aminta da wannan jirgin ya dauke su ba ya kai su. Sai aka samu jinkiri akan ɗiban alhazai. Shugaban ƙungiyar Jibris ta Najeriya shek Abdullahi Balalau ya ce irin wannan taron yana da mahimmanci tare da yin kira ga hukumar na Hakon da ta ƙara baiwa malamai fifiko don karantar da alhazai yadda za su gudanar da aikin hajji karɓaɓɓe. Aikin hajji rukuni ne na addinin musulunci dole ne a ba maluma wurin karantarwa wato fifiko domin duk mutumin da ya je ya yi aikin hajji bai san abin da ya yi ba har ya dawo kamar bai aikin hajji ba kenan ba a yin aikin hajji da ka kamar sauran ibada ba a yi da ka don haka ina kira ga shugabannin hukumar alhazai su yi abin da ya kamata don kara inganta karanta da alhazai ta yadda za su samu aikin hajjin su ingantacce. A nasa bangaren shahararren mai wa'azin Islama Malam Kabiru Gombe ya yaba ga yadda alhazai ke ba da haɗin kai wajen yin tambayoyi ga malamai kan wani abu da ya shige musu duhu game da aikin hajji. Idan a lokacin sallah ne an yi sallah za a irin wannan faɗakarwa alhazai suka zauna idan a masaukan alhazai ne ko a tanti tanti nasu alhazai sukan natsu su ba da hankalinsu kuma su yi tambayoyi masu ma'ana dama wannan shi ne haɗin kan da ake ake bukata alhaji su bayar. Na hakan ta kuma bada lambar yabo ga jihohin da suka yi fice a gudanar da aikin hajji. Sunana mai Ali Usman. Dukkan mu mun ɗora hannayen mu akan teburi guda mu gani cewa lalle mun yi a cibiyar wani object. Daga Yobe sai Zamfara. Mu kuma dama muna so mu tafo ɗaya da ko mun tafo ɗaya da. Ai daga yanzu nan mun naɗe kafin wannan mu mun tabbata cewa wannan wan ɗin nan mai kwace shi a ƙasar nan sai na gan shi. Sunana Abubakar Alhassan daraktan gudanar da aikin hajji na kuma alhaji ta jihar Kaduna. Muna ƙara jawo hankalin ma'aikatanmu su ƙara jajircewa saboda shi kullum an ce ba a san kambu ba kare kambun shine babban matsala za mu ci gaba da kare kambun mu kuma mu wuce haka in Allah su za a fara aiwatar da asusun adashen gata da mutane kan biya kuɗi kaɗan kaɗan har su tara kuɗin da za su iya samun biyan kujeran hajji kwanan nan yan na hakon suka je Indonesia dangane da ido kan harkar asusun bisa ɗaukar nauyin bankin raya musulunci mai halkwata a jidda Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya Ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A gaishe da Mahmud Lalo. Sai kuma rahoto na gaba. Yayin da shirye-shiryen gasar cin kofin duniya ta 22 wadda za a yi a kasar qatar daga ranar 20 ga watan nan na nuwamba zuwa 18 ga watan disamba ke daɗa kankama manyan kafafen yada labarai na ƙasa da ƙasa ciki har da muryar amurka su ma sun je don sanar da duniya abubuwan da ke gudana. hasali jiya ne mai wakiltar sashen harsunan afirka na muryar amurka kali abdu ya isa katar don baku bayanan abubuwan da ke gudana dazunan babbar editar sashen hausa alheri grace abdu ta tambaye shi inda aka kwana a shirye-shiryen gasar sai ya ce E, garin yanzu gaskiya masu kallo suna kan isowa ah, yan jarida suna kan isowa da ma'aikata daga kasashe daban-daban da suke uh, yin aiki a Qatar suna kan isowa. Yanzu jama'a sun taru dai sosai saboda za a fara wasan ran Lahadi. kata za su buga match ɗin da Ecuador so to yan Ecuador suna kan isowa ga shi yan kata suna nan suna jiran uh, fara wasan. To jama'a daga kasashe daban-daban kowanne da ba su a cikin wasan kamar kasashe da ba su kasance a ciki ba su ma suna kan iso kamar najeriya eh kamar najeriya kamar kasashe kamar pakistan kamar kasashe kamar bangladesh da dai wasu kasashe da ba su a cikin wasan amma su dai sun zo saboda su ma su kasance a ciki su yi kallo kowa eh, dai yana yana jin daɗin cewa eh, an kawo wasan zuwa qatar saboda ba inda aka saba kai wasan ba jama'a suna kan taruwa dai to ina eh, gaskiyan bayanan cewan samun bisa takardar izinin zuwa wannan kasar wannan garin ma don kallon wasan ma sai an yi da gaske ba a badawa eh saboda da shike jama'a da yawa ne za su zo gwamnatin kasa ba su son jama'a da ba su zo kallo ba su zo su yi yawa saboda haka idan ba kallon wasannin ne ya kawo ka ba idan ba aiki ya kawo ka ba ba su son ka zo tukun to amma dai suka ce nan gaba watan sha biyu daga biyu daga watan disamba za a fara yadda mutane su zo ko ba a kallon wasan za su yi ba da yadda su zo katar To, menene dalili? Eh, saboda kasashe da yawa za su bar wasan. Waɗanda aka fitar da su daga wasan kenan? Eh, waɗanda aka fitar da su za su tafi. Kali Abdu kenan mai wakiltar sashen harsunan Afirka na muryar Amurka a wurin gasar cin kofin duniya a Qatar. sai ku ci gaba da sauraron mu don ci gaban wannan hirar da kuma bayanan da za mu rika kawowa muku game da gasar. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba manuniya. Manuniya. tsakanin jam'iyyar PDP da APC a jihar Bare barin Borno na neman barin baya da kurar da ake ganin za ta saka sabuwar gaba. Mun rubuta laita ma Inspector General of Police jami'an tsaro, mun rubuta ma DSS. Ba zan janye magana na ba. Duk wanda zai zo ya bata kuriya mu za mu sa mishi sanda. Shi kuwa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari gaya wa duniya yake cewa akwai alamun sabon sauyi a zaben da ke tafe saboda haka ba su da wata fargaba. juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ake ganewa mun ga abin da ya faru a ekiti mun ga abin da ya faru a oshin wannan ya nuna mana cewar in allah ya yarda zaɓe zai yi kyau shekara ta 2023 a Najeriya. Sai dai wani lauya ya ce da alamu komawa aka zaɓa a cikin 'yan takarar shugaban ƙasar nan a ƙarshe dai da wuya a samu wani sabon sauyin da 'yan ƙasa ke sa rai a gaba. Yawancin waɗanda aka tsayar a wannan zaɓe ta 2003 ba za a samu canji ba ainu wajen ci gaban ƙasa saboda mafi yawan su mutane ne da su ke cike da son duniya. Game da jinkirin jirge kuɗin kasafin kuɗin shekarar da ke fita don kammala ayyukan da aka fara kuwa ɗaya daga cikin 'yan masar da tijan tare najeriya ne ke cewa akwai yiwuwar kasafin ya zama wa gwamnati mai zuwa guba ni kaina na yi tunanin cewa wannan gwamnatin ta yi wannan ne saboda yadda ake ta koke cewa ana an so bashi ana an so bashi to yanzu bari ta ki an so bashin ta tura ma sabo gwamnati ta je da kanta waɗannan fa so mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanunmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna wa duniya yadda al'umma za su tafi a kyakkyawar turba. Shiri na casa'in da biyu cikin jerin shirye manuniyan da ke nuna wa talakawan kasashen da ke demokaradiyya yadda za a yi su ci riba. Mai yiwa ribar kuma ita ce jam'iyyar PDP ke ganin APC na neman fusge mata a jihar Bare barin Barnan da aga dan takarar gwamnan jam'iyyar PDP a jihar Bare barin Barnan Alhaji Muhammad Ali Jajari na jirge jawabi jawabin jawo hankalin duniya cewa apc fa na neman ta wata gaba muna so mu gaya duniya cewa apc suna faɗa cewa ko ta yaya za su ci zaɓe ko za su kashe ko za su binne mun ga kuma haka ɗin suna tsoratar da mutanenmu da suke yin mu borno da nigerians kowa yana da raifin ya yi abin da ya ga dama shine siyasa shine demokradiyya duk gwamnati da bai yi abin da talakawa suke so ba za a iya a canza shi Shin akwai wasu matakai da kuka ɗauka ganin cewa kun ce a bainar jama'a kai muku wannan barazana? Eh to shine abin da muke yanzu mun rubuta laita ma Inspector General of Police jami'an tsaro, mun rubuta ma DSS, mun rubuta ma Civil Defense, mun rubuta ma Office ɗin National Security Advisor da INEC. Sai dai shugaban jam'iyyar APC jihar Bare barin Barnan Honorable Albukar Dalorin da aka ce shi ya daddale maganar da ake ganin za ta kawo daru ya ce bai ga wani abin cece ku ce game da kalaman shi ba saboda haka ba zai janye su ba. Ni na fada ai President Buhari ya yi magana. Ya duk wanda yana so ya sata a kote yace a harbe shi wannan doka ne a Najeriya. To mu kuma ni abin da na fada mutane suna surutu a duke su da sanda ba zan janye magana na ba ni ina kan bakana duk wanda zai zo ya bata kuriya mu ya bata Borno za mu sa mishi sanda domin kuma ba zai ribasin ba kowa ya ji mu muka rike mutanen mu mu muka mai da mutanen mu kauyukan su gwamna zulum ya gina gidaje saye da komi da komi ya ba su to wai a cikin zai zo har ma ya saya kusa da wajen eh, zulum ba ma zulum ba ko kusa da ni ba za su zo saya ba game da shirin share shimfidar shiga fagen fafa ta zaben shekara mai zuwa kuwa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari sanata Rabi Musa Kwankwas aka je na gaya wa duniya cewa su kan ba su da wata fargaba muna godiya ga Allah da ya sa shugaban kasa ya sa hannu akan doka wacce take ta aikawa da saƙo na alkalma da aka jefa ƙuri'a ta wayar tangaraho zuwa inda za a je a kirga wannan zai hana mutane a zalumai wanda za su tafi su je su sa 'yan daba da kuma jami'an tsaro ɗauki mutane waɗanda suke ƙalilan. a ɗora su akan masu yawa kamar inda aka yi mana shekara ta 2019 a jihar kano muna addu'a allah isa zaɓuɓɓukan nan da za a yi a yi zaɓe masu kyau duk da an ce juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ake ganewa mun ga abin da ya faru a ekiti mun ga abin da ya faru a oshin wannan ya nuna mana cewar in allah ya yarda zaɓe zai yi kyau shekara ta 2023 a Najeriya. Sai dai kuma duk da kyautata zaton zaɓe ingantacce da wasu 'yan takara ke yi wasu masu fashin baki na ganin komawa ya zama shugaban ƙasar ba za a samu sauyin da aka daɗe ana nema ba. Barista El Abubakar lauya ne mai zaman kanshi da ke fashin baki akan al'amuran da kan kai komo kuma ya ce akwai abin da ya kamata 'yan Najeriya su duba. yawancin waɗanda aka tsayar a wannan zaɓe ta 2003 ba za a samu canji ba ainu wajen ci gaban ƙasa saboda dukansu ko kuma mafi yawansu mutane ne da suke da son kai mutane ne da ran suke cike da son duniya don haka yawancin abubuwan da za su faru su ne abubuwan da suke faruwa yanzu amma Allah shi ke da komai kuma shi ne mai hikima yana iya canja zuciyar mutum daga mutumin da yake bai da kirki kuma ya dawo mutumin kirki a irin wannan yanayin me za ka gaya wa 'yan Najeriya su yi la'akari da shi in sun fita zaɓe. To, kullum muna ce ma 'yan Najeriya akwai abu biyar a tsarin zaɓe don Allah su lura kada su sa kuɗi a cikin abubuwan da wai sai in an ba su ne sannan su zaɓi wani. Na biyu, kada su sa ƙabilanci na addini, kada su sa ƙabilanci na yare, kada su sa ƙabilanci a yanki ko ɓangare. Na biyar ɗinsu kuma su lura ga kowace jam'iyya ana iya samun mutumin kirki. Su rija a kan mutumin da suke ganin watakila in ya kai ga samun mulki zai iya kyautata tsarin zaman kasarmu ta yadda za a samu wanzuwar ci gaba da walwala a kasarmu. Shi ma dai shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharbiya shaidawa duniya cewa wajibi ne masu zaɓe su tunkuɗa dukkanin wani bambanci idan har suna so su samu sawaba. Har yanzu akan matsayin da aka sanni da shi nake cewar mutane su yi mutane ba jam'iyya ba. dinda da kaga mutumin kirki a kowace jam'iyya yake a kowace wani irin mukami yake nema ba wai shugaban kasa kawai ba duka muna bukatar mu samu shugabanni na gari so da aka ka dubi mutumin kirki a kowace irin jam'iyya ka ga mutum da ka yarda da shi ka je ka zabe shi sannan kuma kada mutane su amfani da kabilanci addini bangaranci a zabe su amfani da cancanta dacewa da kuma duba wato tarihin rayuwar mutum lokacin da aka bashi amanar al'umma a duba a gani yayi wani abin a zo a gani ya taimaki al'umma ya rike amana ya kawo kawo ci gaban al'umma wanda duk ka gana da irin wani abin to shi za kamata ka zaba ba wanda zai zo kunyan zai gama zan ma kaza zan ma kaza a'a ka duba baya me yayi a baya ashe dai duk da shimfiɗe kasafin kuɗin shekarar baɗi gaban yan majalisar da suke ta tantancewa shi ma kasafin kuɗin shekarar da muke ciki ashe akwai sauran rina a kaba sanata ahmad babba kai ta ya baje bayanin bayyana wa yan najeriya cewa a gaskiyar magana fa akwai wata matsala babba yanzu dai yawancin maganar kasayin kuɗi da kudaden da aka samu ayyuka wallahi ba a saki kudin ba wanda aka saki kuma aikin yanzu yanzu ne za a fara shi yasa nike ganin cewa tasirin da aka so a yi na budget january to december wanda muke bugun kirji mun yi to yana ganin bai yi tasirin da ake so ba yanzu ni mazabata ina da aiki na biliyoyin kudi wallahi azim ko yanzu sai da na je wurin senate president na kai kuka cewa ayyukan mu sun tsa yace ko ina ne amma ana na ana kokarin yadda za a yi amma gaskiyar magana shi ne ba kudin dama a ruwa ake distinguish din ma wata gwamnatin ta shigo anya kasafin nan zai tsallaka dama na yi ni kaina na yi tunanin cewa wannan gwamnatin ta yi wannan ne saboda yadda ake ta koke cewa ana an so bashi ana an so bashi to yanzu bari ta ki an so bashin ta tura ma sabo gwamnati ta ji da kanta in kuma aka ci sa a gwamnatin wadda ta san ciwon kanta ce tana zuwa abinda za ta fara yi shine ta kawo supplementary budget. e acabou. batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama kamar kowane mako sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe dafin iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi kwanakin da aka keɓe musu ne ke ƙara rage kiba domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 192 ne ga dukkanin masu dafifin dafe dafin iko su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin su sun dafa babban lamba kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai shamsiya ibrahim hamza daga babban birnin tare tarayya Abuja da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da daga ciki ne mukan samu abin da mukan dan ɗiba. Kuma a madadin su duka ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai ko mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya. Toma Dalla a gaishe da Isa Lawal Ikara yanzu kuma mu saurari nasihar Juma'a. ta'allaka ne akan kulawa da amana lalle kulawa da amana wani abu ne wanda yake wajibi akan duk musulmi ya kula akan duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya danka masa na amana amanan nan ta harkoki ne na kasuwa ko kuma amana ce ta harkoki na kamfani ko kuma amana ce ta harkar ma'aikatar da yake to wajibi ne gare shi ya kula kar ya yi amana domin Allah subhanahu ta'ala yana faɗa a cikin alkur'ani yake cewa inna Allah ya amuru an tu'adul amanati ila ahliha Allah yana umarta ku akan ku mayar da amana ga ahalinta ma'ana kar ka yadda abinda Allah subhanahu ta'ala ya danka maka na amana ka yadda ka taba kuma sa'ilin nan ka kula wato kar ka ne kanta amana ko da Allah ya sa amana shi ta magana tsakanin ka da kai yi magana cewa kar ka yadda ka faɗa wani to kar ka yadda ka faɗa wannan ne irin takardu na sirri wanda kuka yi tsakanin ka da wani ko kuma takardu na kamfani ko kuma ma'aikata kan yi ɗauka kana tona kana guda to Allah subhanahu wa ta'ala ya tume ka hakika ya tabbata a cikin sahihi bukari da sahihi muslim inda annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk mutum da aka bashi wata amana ya ce to Allah subhanahu wa ta'ala zai halicci wannan abun yanayin sufar abin da ka cin amana a sanya shi a cikin aikaciyar dalma ta wutar jahannama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ga amanan nan da aka baka je ka dauko musu ita ka bashi kayan su to lokacin na mutum dole zai yi kokarin ya fada cikin wannan narkacin garma ya dauko wannan amana to yana fada kafin ya fada namu cikin sa ya zama ne saboda tsabar bayani haka zai nutsa cikin wannan narkacin darma ko ta ji an mai rati wani abu a wuyansa ya yi sai ya kusa fitowa sannan sun bale koma to idan sun bale ta koma sannan Allah subhanahu wa ta'ala shi koma ya dauko haka zai ta yi har abada Allah shi ke shi mu Assalamu alaikum Masha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da labarai a takaice. Jami'an Ukraine da Turkiyya sun cimma matsaya a ranar Alhamis kan yadda za a ci gaba da safara hatsi ta tekun bahar al-aswad hannan da ƙarin watanni hudu ƙarƙashin wata yarjejeniya wannan mataki da ƙasashen suka ɗauka na zuwa ne kwanaki biyu gabanin ƙarewar wa'adin farko wanda zai ƙare a ranar asabar ƙarƙashin matsayar da aka cimma tsakanin turkiya da majalisar ɗinkin duniya a watan yuli inda aka amince da ci gaba da safara hatsin da aka katse sanadiyar mamayar da rasha ta yi wa ukraine To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu da ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri a huta lafiya.